Jama'a barka mu da warhaka, barkamu da saduwa da ku a cikin shin namu na wannan makon. Shin namu na wannan makon ya yi hira ne da shugaban shirye-shirye na gidan rediyon Vision FM, wato gida da Umar Kumo, inda muka yi dubi da yadda ake alakanta almajiranci da ta'addanci sai ku biyo mu don jin yadda shirin ta kaya. wannan mako dai za mu so mu tattauna ne game da yadda ake alakanta almajiranci da kuma ta'addanci da kuma makarantun tsangaya. To a ganinka me yasa ake alakanta ita almajiranci da kuma ta'addanci a Najeriya? To da farko dai bari mu fara da duba menene almajiranci sannan mu duba menene ta'addanci sannan mu duba me yasa ake alakanta su. Da farko dai shi kalmar almajiranci an same shi da kalmar larabci wanda aka same ta da kalmar almuhajirun wanda ake nufin wato mai ƙaura daga wani gari zuwa wani gari kuma an same ta ne tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda wasu suke hijira daga Makka zuwa Madina sai ake kiransu almuhajirun to daga nan sai shi kuma bahaushe yawancin kalamansa yana aro su ne daga wannan kalamai na larabci daga nan ne ya samu kalmar almajiri to ita shi kuma almajiri abin da yasa ake kiransa almajiri ake kiransa misalin da wannan kalmar almuhajirun shi yasa yana baro garinsu ya tafi wani gari domin neman karatun alkur'ani to wannan shi yasa ake kiransa da almajiri an samo shi daga almuhajirun to shi almajiri idan ya zo wani garin dama asali lokacin da aka fara karatun Qur'ani a wasu garuruwa wannan gari ya tafi wancan gari dan wancan garin ya tafi wancan garin dan wancan garin ya zo wannan garin domin karatun Qur'ani to asali a gidan malamin na ake tana masa abin da zai ce sha da komai nasa to amma saboda yanayin rayuwa da canji da ake samu na yanayin rayuwa sai zama na cewa dole sai an fita an ji an nemi abincin da shi almajiri zai ci wannan kenan shi ita kuma kalmar ta'addanci an same ta ne tun daga karnoni kaman kaman karni na takwas da suka gabata inda aka same shi daga asali a lokacin juyin juhali na faransa wato french revolution inda aka samu wannan kalma ta ta'addanci an yi ta amfani da wannan kalmomi a 'yan shekarun kusa-kusa na bayanan kamar irin su 90s haka ko 70s dai haka inda aka samu wasu yaƙoƙi inda aka yi ta kai irin waɗannan abin da ya shafi ta'addanci daga nan aka fi da kalmar ta'addanci har ta yaɗu a duniya to alaƙa kuma a gaskiyar magana babu inda almajiranci ya yi alaƙa da ta'addanci sai dai wasu da suke fassara abun da misalin ta'addanci misali almajiri dama ya baro iyayensa ya zo ni gari harkan karatu to sai kaga cikin wani yanayi wasu sun zo sun yi amfani da shi a matsayin ko su gan shi yana shan wahala ne misali ko rashin samun abinci wadatacce ko rashin wajen kwanciya mai kyau irin waɗannan abubuwa za su sanya wasu su yi amfani da su domin ɗaukar su su yi wani abun da abubuwa da ba su dace ba wannan shi yasa wasu suke alakanta almajiranci ko kuma almajirai da kuma ta'addanci amma dai a gaskiyar magana babu inda aka taba samun almajiri ya zama ɗan ta'adda ko kuma almajiri yana yin ta'addanci ko kuma almajiri yana alaka da ta'addanci ko kuma yana alaka da masu yin ta'addanci wannan kenan amma abubuwa da dama sun faru misali lokacin da kusa kusan da irin waɗannan ta'addanci ya faru irin na boko haram to an samu a 'yan ta'addan suna wato sace almajirai da ƙananan yara har da ma 'yan mata a gidaje da sauransu an sani cewa ana sace su sai a tafi da su sai a goge musu tunani sai a dinga sa musu wani abu na tashin kamar bamabamai, sai a tura su wani guri wanda ba sa cikin hankalin su je su tayar da wani bam ko a makamancin wannan amma idan aka je aka gane ai wannan wane ne misali almajiri ne a'a shi almajiri ma 'yan ta'adda ne to kaga sai a dinga alakanta abin da shi amma dai a gaskiyar lamari a gaskiyar magana in an zurfa bincike kuma in an gano asalin abun babu inda almajiranci ya yi alaka da ta'addanci in ban da a nan karshe karshe kamar da na baka misali a yanzu wato aka samu wasu 'yan ta'adda suke amfani da wasu wanda suke gani suna cikin wani hali su ruɗe su ko dai da abun duniya misalin kuɗi ko na abinci ko wani abu na rayuwa wanda zai ga ya fitar ga wancan hali na ha'ula ibtila'i an mai da shi hali na jin daɗi to daga nan shikenan sai a dinga sashi wasu wasu abubuwa wanda su dace ba wanda su kuma suke alaka da ta'addanci. Okay. To na gode da wannan bayani da kai. To tambaya da zan iya yi kuma yanzu shine a kasan duk irin na abubuwan akwai haki na iyaye, akwai haki na gwamnati, akwai kuma haki na ita al'umma da suke zama tare da almajirai dinnan. Sannan kuma akwai haki na su malamai da suke rike wannan yara. To a ganinka ya za a yi a magance wannan hali da yara suka shiga ciki na almajiranci mun san cewa suna fita neman karatu ne na addini wanda ba wanda zai iya ɗauki wannan daga gare su amma ya za a yi a magance irin shan wahala da suke da shi musamman a ce na fita sai sun yi baran abinci wurin kwanciya watakila wani lokaci za ka samu ba su da wurin kwanciya mai kyau wani lokaci shi yasa nan eh, 'yan ta'addan suke samun dama su ja hankalinsu ko wa'yansu da ɓata gari suna jan hankalin yaran nan suna ɗaukan suna kai su inda bai kamata ba ya za a yi a yi wannan gyara eto eh lallai idan aka ce gyara ne to wannan kuma gyara ya hau a kan kowa musamman iyaye da kuma ɓangaren gwamnati na farko bari mu fara da iyaye duk lokacin da ka haifi ɗa to haƙƙinka ne ka bashi cinsa da abin da zai sha da kuma tarbiyyarsa wannan haƙƙinka ne a ka na mahaifi wanda ka haifi yaronka kuma kake da haƙƙin abin da ya shafi nasa har ya kai lokacin da ya balaga wannan kenan to in ko haka ne akwai bukatan in ma za ka tura shi karatu na neman karatun addini a wani gari wanda ba garinka ba to haƙƙinka ne ka tana da abun da za ka bashi na abun da zai ci da zai sha da abun suturansa da abun da ya shafi kayan wankinsa misalin sabulu da omo da komai abun da ya kamata sannan akwai haƙƙi na biyan shi malamin kansa musamman a yanzu lokaci da ya samu matsalan ƙuncin rayuwa to kaga dole ne a tanadi abunda da ya kamata ka ba waɗannan malami da zai kula da yaronka na abun da tarbiyyansa da abun da ya ce sha ba tare da ya shiga wani wahala ba. to alhamdulillah kuma a bangaren gwamnati su ma da nasu haƙƙin haƙƙin su ne domin su ba wa kowane ɗan ƙasa haƙƙinsa da ya shafi tarbiyyarsa ya shafi zaman lafiyarsa ya shafi lafiyarsa kansa ya shafi tsaronsa to in ko haƙƙin gwamnati ne waɗannan to akwai buƙatar ita ma gwamnati ta shigo lalle mun gode Allah ko muna godiya ga gwamnatoci yanzu sun fara shiga abun da ya shafi harkan almajirai wasu ma yanzu haka sun fara kai ɗauki da gine-ginen makarantu na almajirai da kuma kula da malaman kansu da ma abun da ya shafi dukkan harkan almajiranci to tun da kowa haka ne akwai buƙatar gwamnati ta ƙara ƙaimi ta kula da malaman da suke da tsangaya da kuma su almajiran kansu misali a tanada musu azuzuwa da za su dinga karatu sannan su tanada musu gidaje misalin a ɗakuna wanda za a gina wa almajirai waɗanda malaman za su dinga kula da su in dai gwamnati ta yadda cewa akwai guri na karatun ƙur'ani da ake bara tarbiyya na yara da kuma ilmantar da su to akwai ko buƙatan gwamnati ta shigo ta taimaka da irin waɗannan abubuwa da za su taimakawa tarbiyyansu da kuma kula da lafiyarsu. da ba da rashin mutunci da juna babu tarbiya ba zama kan tsarin lafiya yan uwana. To karshen shirin namu na wannan makon kenan. Sai ku biyo ma mako mai zuwa don cin wata sabuwar shirin. A madadin wayan da suka taimaka shirin ya zo muku, ni Mark Nuhu da na shirya na gabatar, nake cewa sai mun haɗu a mako mai zuwa. rashin tarbiya ke sanya